Ƙungiyar ta ce ta samu bayanan da ke nuna cewar kasar China na da ofishin 'yan sanda a Najeriya. Al'amarin da ke bata mamaki har ma take aya tambayar cewar ko ita ma Najeriya na da ofishin 'yan sanda a ƙasar China? Horewa ta ce in dai ya tabbata kasar China ta bude caji ofis a Najeriya, to wannan ya yi wa 'yanci da ɗiyocin Najeriya karan tsaye, sannan cin amadar ƙasa ne wanda ya ci karo da sashi na 214 karamin sashi na ɗaya na kundin tsarin mulkin Najeriya. ko da yake a bangaranta kasar china ta karyata wannan labari kamar da yadda ofishin jakadancinta da kenan abuja ya da sanarwa inda ke cewar sun kakkafa dai ofishin tuntuɓa ne ta yadda idan sinawa da ke najeriya na da wata bukata ko matsala za su tuntuɓa a cewar tsohon jami'in diflomasiya malam nasiru zaharaddin ya ce birifa ya yi kama da mutum yadda 'yan china suke tafiyar da zarafinsu a ƙasar nan yanzu 'yan makonni da suka wuce wani ɗan china ya ɗauki wuƙa ya je daɓa ya kashe wata wadda ake zargin budurwarsa ce a kano to kaga ire-iren wannan ɗaukan doka a hannu na wani ɗan ƙasar waje abu ne wanda zai iya nuna ma cewa akwai abin da suka taka tunda aka kafa hulɗar jakadanci tsakanin Najeriya da China ranar goma ga watan Fabrairu na shekarar 1971 wato shekara 51 da suka wuce kenan yanzu dangantakar Najeriya da China ba ta ƙarfafa sosai ba sai bayan da aka dawo mulkin farar hula. A yanzu maganar nan da nake da kai akwai 'yan China sinawa wajen mutum dubu goma a Najeriya. Za a ga cewa abubuwan da suke yi musamman wajen haƙar ma'adinai da wasu abubuwa suna yin abin da suka ga dama ba tare da bin dokar ƙasa ba to in dai har mutum zai yi irin waɗannan abubuwan a ƙasar wasu to babu abin da ba zai iya yi ba saboda haka abubuwa ire-iren waɗannan abubuwa ne masu yiwuwa a bangaren sa masanin kundin tsarin mulki barista yakubu salibawa ya ce in har wannan magana ta tabbata to abin zai ba shi mamaki in haka din ne ya ƙara nuna cewa najeriya dole ta ɗauki tuta saboda lalacewa da rashin doka da gurɓatar da al'amura suka kasance a ƙasar yanda wani daga wata ƙasa zai shigo ƙasar mu a yi gidan tashar 'yan sanda ko police station a ƙasar mu Najeriya. Kada mu ɗauki wannan zargi ko wannan magana saku-saku dole a yi bincike. Dama shi jakadan China abinda zai shine ya karata. amma idan ana zargin ka ba maganar ka karata kawai bane ka ƙara nuno ka nuna hujjoji muna da ƙwararru a hukumar 'yan sanda da kuma hukumar bincike ta ƙasa wato dss haɗa kansu a yi bincike na ina na a tabbatar da wannan magana shin haka ne ko ba haka ba ko da na tuntuɓi kwatar 'yan sandan najeriya wani jami'i ya bayyana min cewar zai tuntuɓe ni daga baya amma kawo haɗa wannan rahoto bai tuntuɓe ni ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria